الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba ta da tabbata ya Allah salatu ya ce ci biya miki yi tabbata na Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan na tsafa shi da guta August 2014 ya kanin da miladiya ya wace katon littafin al-manzumatur ra'iyya يا الإمام أبي القاسم سعد ابن علي بن محمد ابن الحسيني الزنجاني نجان 471 after هجرانه

na na littafi na yi manzu mutu na littafin wuce ko muyo na jin bayani a ƙirin alusunnati wal jama'a na kuma yake jin bayani ya ƙa'idan na shi yana limamu sa'adu na yin ali na yin muhammad na yin ali na yin husaini na yin abil qasim zinjani na na jajali 471 after hijira na famba da shirai na manyan wato na kalitafi na ujiyu ne amma shirai wuce ungumiya adibanin shirai wuce jinjinjinjinjin na lokacin na gai lokacin mafarin na publishin littafi na na sheba nan littafin na manjitun ya kakayi mini ya zaki alimamu ibn al-qayyim nan mutu littafin na ya ishtimawar jiyushin islamiyyar ya zaki al'imamu zahabi na mutu littafin na littafin ne ka ce gan al'ulu lilalil gafaru na gan da littafin ya siyar a alamun nubala na mai manji kakayi man na ka littafin na na zuwa sadu na aliyu na yi muhammad na aliyu na yi husaini na igiyar azinjani wani azinjani na ju nisba ji da baya jiru ne ga zinjani nan kim ne zarabe daga nigeria nigeri ya zarabe daga makka maki ya zarabe daga sana'a sana'ani ya ga sana'aya ya zarabe daga rayo wani arrazi wani arrayya ko ji gani ako ya kutul humawi ga zanjani bai fatha ya caboyi da sukuniyar nuni sannan jim e juyo na da bayan pati jowa kwakin ya zarbijan wani ajiyar jajen sai gazan kan da kafi ji wuce mai mana ji ya zanjani wuce man wuce ko ji na je ilimi a dc to ilimi a adabu na ci yabo ni mana mamman nan alimamu zahadi kun mun ji bayani ke da amma alimamu abul qasim sa'd ibn ali ibn muhammad al zanjani iya 300 and eci nan ko kami dai ya wuce nan al'imamu Zanjani mun da dawo katun ya hadisi tun daga wujakan yi ebonin da isnadun ali ngole mana imamu abul qasim zinjani nga waka to ka kunu izakan gina wa da isnadun alishi amma sai ka kunu fe bela jenu sanan gube ya hadisi jiwo zishi man ya al abul qasim zinjani alimamu abul qasim zinjani waka to da man shi kakai umma julwe shi kakai har to babu na karshen rayuwi makabu bi da mun fe beji jiwaro baitul haram jinan alda ka kunu da jihadi li maka wani mini man na shigo katun da yi nan ade muhammad ibn al-fadl ibn nazifi gangan bai mana ya al-husayn ibn maimun ibn abdul gaffar nan nan bai mana ya ali ibn salama ne nan bai mana ya muhammad ibn abi ubaidi abubakar ne nan bai mana ya ahmad ibn ali abubakar as-saffar nan mun ta al-imam abul qasim az-zinjani nan mun jejji makanta shi minigi makaranta wujo ade muhammad ibn tahir abul fadl al maqdisi minigi makaranta wujo man koyan hadisi ne ga abul muzaffar mansur ibn muhammad as-sam'ani na dan da man ne ga maki ibn abdus salami abul qasim ar-ramli na dan da man ne ga abul mun'im ibn abdul qasim al-kushairi na al-imam abubakar al-khatib ma'ana al-khatib al-bagdadi mun take gurwa daga bayan abul qasim zinjani udo al-khatib wace gauna da bayan yau ma'ana sha zanu samun gwar waya wadda to jakan yi ngai ga mai hadisi ya gari wa tula kabiri anil asagiri ku yau ko ni ta fi na jalima ma abul qasim zinjani kana ya nan etiyar sunna ngai litafi na yawa ga da bandi yawa bace da ana Sashen man shiga yi a gan manzumatu sunna al'imamu zahabi gan lissa'adi kasidatun fi kawai da ahli sunna imana al'imamu sa'adi na li ko? fi ne gagayacin kawai da ahli sunnati wal jama'a jona sharshin yan manzumatu na mana manzumatu sunna ya bulkasim zinjani ne manzumatu ra'iya nan to sharhi shekul islam ibn taim ya tuwe minaju sunna ibn qayyim tunwe istimal jushil islamiyya ibn qayyim make lato sharhi lato satran wacce bi littafin ijtima'ul jushil islamiyya daga littafin nan bal wato baiti ya mafari tuwe Allah subhanahu wa ta'ala wọn lamari fún ayi na sharhi na na waye je na shirin al-imam Abdul Qasim Zinjani tambaga ni be manzumatun ne amma sharhi na na ade ba na jin gwa na mana bai tike shi dini na ngamba na yebe jinulu ya bedde banwe cinaji bai cinwe ciji dan waga amma shari wushi mun gumiya nan ya bugo ba ta yana da shari yana abul qasim zinjani wato jiyali ta fi wuce nona mangan agulabe amma ba ni maka da bukatar taliki na sukun a ji taliki yi. ba na ma ji shari'a nan a sheikh abdurrazzaq ibn abdul musin al-abbad al-badr magan ga shari'a jin ku baga in ji ta fi na limam abul qasim zinjani kana da bayan al-imam zahabi in fi labi littafin daga tarihul islami na wani karkashiyar tarjimar muhammad ibn ahmad abi abdullahi alkaifi wanda littafi daga hadi littafi daga daga juz'un sa'ad zinjani mana juz'un nan ke ciye kibo nuro ya ci hadisi buro ke manya hadisi ya dada ka littafi nan adi zai je ka littafi wuce ga yana wa lalba tanin hadisi yi wayo nan ta al-bukhari da musulmi nan ani litafi na je ka etiyan ba bi abuwa bul fiki da gugan kitabu kitabu kitabu kitabu do tare fasali fasali fasali fasali ngo ji gane ko ke suna ni na zauna ne amma da ke mine ka masani bi ka kana? mun ji gan wa goga babisha ne ga suna da labe abakar musnad ya sayyidina mana hadisa sai na baka da agobi bata nan kwa lulla boyo ko sallah boyo ko tayyuma boyo ko aji boyo ko akida bi bata guji kiyo ku da ta ga chagaye Umar mu chagaye Usman mu chagaye Ali mu chagaye gane da kakan ake kama sani do ku yo ko amma dai ajza'u juz'i in bai za gba fatiya zumali mun buka shi wa gba hadis ne je zanne ga dogon beti ga wancan ba ta nan ga dikiyo nga ku jo ci ka filita ne to juz'ul qira'a khalf al-imam ku yo ko ko misali idan kalita fi juz ya ci al-qadar hadis ne dogun bai ci qadar ta unti de unti de unti de ruwayu nan nga ku fubu ga juz'un fil qadar ku yo ko kan go ci ma ila dai Allah mani wato juz'un ya zakalin ma na hadis na jude bi da sauransu da mini kwanu je a to ade juzun yan hadisin jani mana wai juzun yi in littafin al-imam sa'ad ibn ali az-zinjani kana ga ne ibn qayyim to littafin ijtima' jush al-islamiyyo ga lahu batul masaili allati sila anha bi a ade jeje mas'ala na jadi imam zinjani ga makawacin wani fawaidu ya zunjani ke dambobi na alkazwini tuyenan min littafi na limamu sa'ad ibn ali azunjani ke kanin in ka littafi ne ga alfarku bai na dad wa za alfarku bai na dad wa za al-imamu sa'ad ibn ali azunjani ma muhimman wuci ko ya hadisi umarke imman wuci ko ilimin ajar wata adilu man shi malaga ibe na laugan alimamu sa'ad bin ali na nafa muhimman ko ya hadisi da ilimin ajar wata adilu na ila ki al-imam muhammad ibn tahir na ga sa'altu al-imama abul qasim sa'ad ibn ali Zanjani bi makka an hali rajulin min ar-ruwat fa wasaqahu gawon yan alimamu sa'ad ibn ali gan ya tin haliyan zango timine ruwa su yau shiga fiqh fakultu mi gan ina ba abdurrahman an-nasa'i da'afahu mutum al-imam an-nasa'i ga zawon shi na gun suka da fa imam an-nasa'i ga yi fuyo fa qala al-imam sa'ad ibn ali gan ya bunayya ya wayi yami inna li abi abdurrahman fi rijal sharatan ashad min sharat al-bukhari wa muslim al-imam an wanda hunde shurutun da ce ya tin rijalo na wanda tsanani ga shirutun al-bukhari bi musulmi nan muhammad ibn tahir al-maqdisi al-hafiz wake gabe na sa'altu sa'ad ibn ali az-zinjani al-hafiz bi makka na ibn ali imam sa'ad ibn ali az-zinjani al-hafiz ga yaji ne ga makka nan wa qultu lahu wuce gungan arba'atu min al-huffaz ta'asaru ayyuhum ahfazu zaguni mini man koyan hadisi yau fi zamanin yau zi mini abu ku katu fiti kan kala sa'ad ibn ali ga man zi shuru kultu mi ga addara kutuni bi bagdad al-imam addara kutuni da bagdad wa abdul gani wa abdul gani bi misra ko mm. ran da abdul gani al-maqdisi ki misra al-azali sahib mujtabi nisba وابن مندا غند ابن مندا بي اصبحان كي اصبحان والحاكم بن يسابور بي الحاكم بن يسابوري معنى الدار كتني ده بغدادو غني ودا مصر ابن مندا ودا اصبحان الحاكم ودا يسابورو حفاظ وشي كو غني مين من كو حديث يو زماني ني علي اما زاندورو ده يوبون a ce bin sa'adu guna ali ga gazi da yi mi gata can abu nole ka mi ajiwa garin na wasu wato a yi zana ji bali ya saka sauta gwai limuce wani fasakata alimamu sa'adu ibn Aliki ki susu fa alhatu alaihi wuce gan man kilaje gangan yaje fa qala ga amma dara kutuni fa alamuhum bil ilal alimamu imam dara kutuni gaɗe yi ilimi ilalu ya ta tashabu wa amma abdulgani ghani fa alamuhum bil anfaq bil ansab amma al'imama bil gani nga da ilimi ga yaciyan ansab wani mana ilimi ya zakazai babba zakazai zakazai daga family kaza butiyo wani bakan mutum da alaka da ilimi hadisi wa amma ibnu man da faksaruhum hadisa amma ibnu man da nga da hadisi lokacin da tashin abu ma amma rifatin mabiyi ya kafi na gumina wa amma al-hakima ma al-hakima abu abdullah fa ahsanuhum tasnifa ngai da nga bini ta fi kaji mun litafi ka je ga tashin abun ta ga ji gane ko na to e ga ne tariku di mashkin dudwana man shi duwa limama abul qasim zinjani na agi ismail al-hafiz at-tamimi agi ga yace abul qasim zinjani ci gan imamun kabir alifun bis sunnah ga al'imam abul qasim zinjani manwuci koyo na je ilimi ya sunnana ibn tahir bi ma'ana al-maqdisi wajen ya ko? ga. muhammad ibn tahir al-maqdisi ga mara aiki mislahu wulalle zayin da ido shabul qasim zinjani na wa qala sam'ani al-imam sam'ani gan wani ga yake abul zinjani ga kana hafizan ga al-imam sa'd ibn ali zinjani hafizan wuci kuro mutkinan na da itqanu hadisina wari'an wata yi kasiru ibada mu dukkan bai bada jin ibn jawzi ga kana imaman hafizan wari'an an mutqina ibn kathir ya ga ga rahila ila al-afaqi al-imam sa'd ibn ali shi kakai وسمي الكثير موكاتي دني وكان اماما حافظا وما في امام وتكون كاتون حديث فتنه متعبدا وجيبادا ورعا وتاجي ثم انقطع باخر امره بمكه كرشين رايوي ما في شبابه مكه في راشي مكه الامام الزادي قال الامام ابو القاسم سعد بن علي الزنجاني الحافظ المجاور بمكه lau hurmatun azimatun bil haram ga al-imam abul qasim sa'd ibn ali az-zinjani neman koya hadisi mai hafizi na na ji jiwaru da makawana wunde matsayin wuce kwan makawai zai mai liya alfurma mai liya kirki wawa sahibul kasidatar ra'iya fi sunna ga mai zane kalita fi ne ga ra'iya fi sunna nan wa kana min ci sunnati al-imam sa'd ibn ali az-zinjani man da mini tun ya al-sunna jo wa da adawa da bidiyar. ibn bidiya ya ke gan gan al'imamu sabutu alhafizul kuduwa imamu shiku ko na sabutu mai hafizun kwadi su 15,000 alkuduwa mai da na sayana wale wace a cila ga da wale inda ya bata ya gane shi man shiga ya ciyan al'imamu sa'ad ibn ali a zinjani nan zai shi ji taskiya ne bata ya bani ya sana'o na shi man wuce kwaje wajen ya zaga shi shi jahili ta fi bai tattafa irin na rai ki aqida aqida al-imam sa'id ibn ali az-zanjani gai aqida al-sunnati wal jama'a su ne na biyu a mun wuce ma wa tiye wangi da littafi na yewa cakatun da ana na da bishare na jiyo ne ibn al-imam sa'id ibn ali mutu sunna zuma ko umma defend ya sunna umma jiradiya bid'a ko mafiya tumman wuci kwan sunna shi ga zai fiye la sunna zane wazo na imamu sadi ibn ali az-zinjani wa tumman wuci ko mini ya imamu mini a imam sunna jona illa afaci ngalaka bi wuci ko illa tune laugan zannan man wuce ko matsayin wuce kuwa mu jona a sha mini alama ya na budon man koya hadisi shi da man ya fiki wuji e tuwa ya sai ya tuwa ji zando daga tuwa dide na zannan wani dide ku yau ko luhumul ulama masmuma ibn asakir ga dona kashe zuro pagbanya ngan na kajiyan man samu zando na ga yi man shi mutunci ke zane gisan samu no su kuma adiye na wajin na Allah kiyaye mu ibn al-qayyim ya ga huwa imamun fi sunna lahu fiya qasidatun ma'rufa al-imam sa'd ibn ali az-zinjani imam ngole imam yomini a imma sunna jo umma kalita fina yatiya sunna ibn qayyim yake ga gan walau ajubatun sila anha fi sunna al-imam sa'd ibn ali adilita finuka na dunga ya ce sunna wana fa'aja ba ana abi ba ta mace sunna mai ya shi ya je na shi mai suna shi yana wasa darha bi jawabi imami wakti ya bil abbas ibn suraj wuce cewa na sukun wuce gangani da ya je yan alimamu abul abbas ibn suraj وقد نقل ابن القيم كاملا قال رحمه الله ابن القيم ابن القيم هذا انت ما قول امام الشافعي في وقته اغنا امام منكو الشافعي ان زمانه غنا ابي العباس ابن سريج رحمه الله تعالى ذكر ابو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني قال امام سعد بن علي الزنجاني متوي fi jawabatil masail allati su'ila anha bi makka yace je na jagin e ga na jagin makka wannan fa qala mun ci gam alhamdulillah awwalan wa akhiran yaje bu sai ci to ba to zo ba wa zahiran wa batinan to fili to soci wa ala kulli halin bi halin dundu wa sallallahu ala muhammadin al mustafa ija salatu ya nabi muhammad da na atana wa ala al akhyar tayyibin min al ashabi wal al gani be za kirki gani be za na shi ci min ya a annabi gani be za bi shi nabi nan sa'alta ayyadaka Allah ta'ala bi tawfiqihi wa gigan ce cutozuma ce cujon jin yi bayani ma fahaladayya ya ciyewo min ji bayani wani na ga tasu daga bambo wata adda haƙiƙatuhu ilayya bai na haƙiƙutun ba ne min mazhabi salaf ya maza bayan salafu jina wa salihil khalaq wani mai zakirkin ne da yiwu zuma bane fil sifati ya tin sifati jo alwari da fil kitab na bidan alkur'ani wani المنزل ناتجنا وسنة المنقولة عمتنا نعمو بي بالطريق سابق كون جاء تعدوننا برواية ثقات الأثبات برواية ثقات جي نجي أثبات هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم دربا نبي ونبي وجي زمن القلب يغن أتشي بقبولو جينا وقت صارين في الجواب وين بيجنا وعقون جينا فاستخلت الله عز وجل سبحانه وتعالى بيتوية تابتوكي وعجبت عنه ما يجو جواب بعض الأئمة الفقهاء Ije na sashen man kwen jiya wa abul abbas abul abbas ahmad ibn umar ibn suraij rahimahullah ta'ala coci kuyu wa qad ila anyuga mithla hadha su'al iga jiya ga nyiri nan fa qala unciga aqulu wa billahi tawfiq miyaga ce cuji bare haramun alal ukuli an tumathila allah azza wa jalla haramu yo ya ankali na wala ci da bayan wace nan laisa ka misli shay'un wa huwa sami'u albasir yadda bane da shi ceci na ceci wo mai li hal ta'lamu lahu samia wa ala al-awhami an ta'uddahu haramun mu yo ya tunani ya zawangi na wa ga haddi ya ci da nana wa ala zununi an taqta haramun yo ya zato ya wani yin wa ba wa ba hukunci ya cin istifati wasu cin ma da dalili anan wa ala dhamaira an ta'ammiqa haramun yo ya yi gbayan zama yin tunani na wa daji ta'ammukin wa fejin wa loloki zai ci gano nan wa ala nufusa an tufakkira wa ala afkara an tuhita wa ala albadi an tasifa illa ma wasafa bi nafsa fi kitabi haramu ya yi hankali na waji tsoye ciye na inda gwaye na tsoye ci gaji ya ji tita ci yadda ni ta shi wana au ala lisani rasulihi ko bai yi tare ciwina wa kasaha a kika wata zu wata karara ma tabbatarwa wata zaha kuma ce inda jami'a ne diyanati wa suna ya bayan zai ji biya dina maka suna na wasu jama'a mina salafil mazin min salaf ne shi na wasu sabati wani mai sabaji wa tabi ne mai tabi na ji min al'a'immatil dina ar-rashidina min a'imma na ji sayyana al-mashhuri ne na ji haɗe ila zamani na zarbe zamani ne na anna jami'a al-aywari da anillahi ta'ala fi zati wa sifatihi aya na shi bai bata etiyan zati ya tace ba sifatu jina wal akhbar as-sadiqa ran da hadisi na shi mai gaskiya as-sadira kuma an rasula daga batu ce wani filla ya ce ce wani wa fi sifati ga sifatu shi nan Allah ce saha alu nakli na mawuci ko shi akan wata zu wa kabila ha a nuqadu nuqadu shi mungu al ya yajibu Alal al mar'i al muslim waji wa bi tatin zane muslimin al mu'min ne bi imani nan al na ji tawfiq yana al imani bi kulli wahidin minu yallahi ma ji gandoro na gadda minu bane kamar da kyan bane Wata taslim amri ila Allah mulalla wala ɓatuntar alamari ya ce ci ne kama a mara kyan nuji folina wanda zalika mr kawai tare ke bance na tunaga haliyan zuruna illa ya ce wa mulafi zali min algamamiyar malakaci a kudu ya al'amuwa yana latar jau al'umur wa alai aya na ya gaya ya tiyan ce ci a biyo ko wa kala ta'ala waje a rabu kawai malaku saffan saffa ce ciwo ya bi malaika yi ma biya maga ta safin wale majiyu ya ce ce mai gaskiya kamar liku bi jalalihi daga ce ta nafi gan ar-rahmanu al-arshi istawa yatsu rahmanu waje istiwa ta cin al'arashi ina al-istiwa ne Al'udu yi latu ko biya su'udi ko kamar liku bi jalalihi ejin fasara istawa gunga istawla ne maslakin a bidai shi wa qawlu ta'ala bi ba'an shaddatu naga wa ma qaddarullahu haka qadrihi an wace ciki kemin ma qabdatuhu yawm bi sama yi mabayanin unga agufan unga unga ai sufanci da gwalo cece subhanahu wa ma yi shirkun cece ali tata mala tuke ne la fa cece ba ci lugwa dan na luwa wanda zahiru rayu ba na ta kabi alkuran ne ne biyan na ji alkuran ci tun yana kalfaukiya ke ce da sama wani wa alkayar fauka ibadi ce ce ta ce ali tuyo ko wannan su ke nafsi na wali da ni ke gwagwu ba nan wala yi ma ji biyu bale da masu ta tani fi ku kai fa ya sha wasan ubiya wuwe kai sami allah kwanan da tisu ya duka fi zaujiha walbasar bai bayani kan allah sami basira wal kala bi gaga wa kallama Allah Musa taklima sai ce gaga bi a sai ce gaga nan Musa bi kai gaga wal ay an bi eye tajribi ayini na da zaliman kana kufir wal nazar wal irada yuridu Allah bikum al yusra wa la yuridu bikum al usra wal rida bi yardadi radiyallahu anhum wa radu anhu sai ce da jiba to mai da jiba sai ce wal ghadab gan bi fushiji batan da je zo la imani jibuyi wa yi ceci suna sai sunan ceci ga yi tiku a nisa a sunan mai ceci nan wa yi ceci siffan sai sunan sai siffan ga bin alkurani bai suna ta zune wa la siffan ceci a bayan ali tandon dominiyan ba siffan na mutuci ga tabbatarwa ko a ni yi tabbatarwa da wa ma a kiyan yiwuya da maji siffa wani suna wani suna biha tun akida ne kiyarai ba nun ina ce ci ga ganin gayya gan ina ne ga di fasara gayya di fasara wani biya sabi rin da ta biyu na shi ina ma ga jiji ma wacce wani gayya jiji ma wacce wo ina ma sabi ga wa maganin ya gan yi ma adis ne bata bayani shi mai wuya ta cin zai ribo ya da jin tawili na mu tasla shi jin ga shayira shi ko jami'a ko malahida na ko mujassima ko mushabiya ko karamiya ko mukayyifa bata da ide gugu ibn bena yi ma jibi ma lubi na ndo mini ani to shi ba imagan imanu biha wajibun iman na wajibin su ne bata ne wajibi wal qawlu biha sunna ya zamu bi akidarin nema sunna wabti ga tawili a bid'a amma lan wani tawili ga istawa ga istawla yadda la ga qudratul layo ko yanzu da rabbuna ga yanzu da rahmatul layo wala wajanin nay bid'a nay akilu kalami Abul abbas ibn suraj ne ya sha abul abbas ibn suraj gadana na limamu abul qasim sari ibn ali azjani mulabi ajubatu bonan

biyanin ya kirna ne sa mu jin tabbatarwa nan wadu harifu ma wadu ta'til ma wadu kifu ma wadu tamsil ma inda ce shiga an yaya ci tatu na wunya yayi ce ce liliya la ta kuzo sinatun wala nun ce ce taiga umai liliya sai ce ce magya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ce ce madayimiya man takhadha Allahu sahibatan ce ce dayimiya wala da madayimiya sai ci mai bata ma aka na rabuka na siya sai ci mai ji zalunca wala rubuka a ahada sai ci ji zalunca wala ji imani anni kemine ibn qayyim gulu bidan ijtima'u jiyushi al-islamiyya wani. al'imam abul qasim zinjani waya dajiga Allah subhanahu wa ta'ala wala tuta cin al'arashi wa bi zatin kemina waya gana ga qaul ibn qayyim ga qaul imam shafi'a fi waqti sa'd ibn ali zinjani wali ga al'imam abul qasim sa'd ibn ali zinjani maza ba kici budan maza ba shafi'iyya dole akida akidu mata zo akida shaira ga shi ko ta sarraha bil fawqiyya bi zati fa qala huwa fawqa arshi bi wujudi zatihi sai ta Allah ta tiyan al'ara shubo wa hadha zuwa wa imamun fi waqtihi wa huwa imamun fi sunna law qasan fiha ma'rufatun awwaluha ibn qayyim ga ibn gali ma abul qasim zinjani imamu min ya imma sunna jibo ku kalita fi mu kakkasi da tiyan sunna ta ba kasira hun shi تمسك بحبل الله واتبع الأثر ودا أنك رأيا لا يلائمه خبر tamassak agwasun ladan bi hablillahi ya ya ce wata bi wala mai wato asaru shi ma'ana hadisi shi bi asaru yan sabi adam shi wadda an ka ra'ayen layu la'imuhu wala falam annama ya tabi'una a hawa ahun kaga hagu ɗoga tuyen mai lamito wai ga sharin ya kasida nan ga wasu wabu inda halil haƙi an Allah ta'ala halakar samawa ta yanayi daidai bai za gaskiya jo alus na tiwon jama'a shi kira Allah ga jari ta yasa mai nan wa kana arshuhu alal mala arshin tashi matatinu makhluqan qabla khalqi samawati ajali tudi ka jari sama mai kiyona thumma tawa ala arshin arshi Allah ta cin ala arshi ba da khalqi samawati albanu ji ali ta yasa mai nan Allah ma wa'ada bi nasu ya cikin nan nasu bai tuba ne wa nataqa bihi alqur'anu alqur'anu ma ungana wa laysa ma'ana tiwa annahu mulku wa taula alayhi mun da yamma na yi cewa babu gai a ga gai gai ngai mulki ya mulkin shi nan ko ngai da kaba ta kabatacin shi ko la anna na mustawi ya alayhi qabla zalika wa tajid mulki to kamilo ka shi nan wa hadasa ya Allah jani ta halittar al'arashi la anna maliku jami'al khalaiq abuna Allah ga jani ta bata wa wani mustaurin alayawa mai kabo tubo laysa laisa al-istiwa aidan annahu ma sal arsh mun ji ne kwabe istiwa ni ga ya Allah wa wato al'arsha gama la sun ya ce ga ba inun min halki in ne mun bai da wa isbatan ya mun bai da wa isbatan ya ji gane wuce ne akida suna da lalagba a goga ba inu min halkihi Allah wa gabi alitu imana Allah Allah jike babi alitu jin Allah mallatu to ja ngo diga na ko kalima ya jiha kalima ya jismu kalima ya sato kalima ya alirdu lafazin ne fata alul shiga kare un bai da alkur'ano na fiyan wa isbatan ya e bago e zagu tuye wa explanation biyu kiwe N nga ya gani wa kpa ni nga yi mana wangi na nususu bebe yi na to mana wangi ya wa kpa biyu nga amma wani lafazi rin na yuza an ne yuzu Ma'ana lafazi na bai da alkur'ano bai sunne na dana e bwana uji larabci ya ta ki ya ta nufe ko tenci e zaga wogin do ti use fasara wani jiyan daga larabci wa shi shi yin doce amma waje wude ma na kirki in ke wasu wude ne wangin wa kpa amma ku kucin kuskure te kibo e ti yin use jo e bana word no ti da ba ta to amfanin jibiyun da bi problem e bogo e bana yin nashi motor fitan e zaga wagan ar-rahmanu ala al-arshi istawa ar-rahman ya je kin cin al-arshin wa ga gungun ga gan ke istawa larabci ba ga al-ulu ga al-irtifawi ngo diga ne ko shin istawa ga ya daidaita Hausa mu jo the best of understanding yan mu mu ga wuji translation ja o sai no pa ne ga dono en no en la ne ga dono ungo aga ga argument idan nuje ke nuje fitin tsakani da angi ba ebo na un jilare ci yeta nupe yeli kiyo nupe ko kenci nga yeli kiyo nga yeto na je mo bayani on that ka tunga da tun rike kawadil musulanin further clarification on some issues ma big gadan ngo ji gani ko al sun je dis tiwa fasara ga yi taula amma bi fasara ga istawa ga istaqarra ko da bana kan mutu zagu ba sai gboto ni a ga waje to dan bida ga waje to kafiri aini yake lito mi gboci bo zagu ba ba makale a ciwo mo doga ne ji alul bidai shiga ya kare ce bidiya ta ga zando wani ga liya ba bidiya wunci liya ya wuce wani aji kiyon wani musulunci mu Allah kiyaye mu musulmi ya yi jimawa wajen gida Allah subhanahu wata ta'ala wala tuta ce al'ara shi wani kimna Allah wata wa ta'ala ga sabbi ismu rabbika lalana. kuma uluwu ya tsoye ci mun ta ce uluwu ya dondo fata ya fi la'imani ji gangani bai egani ne ibuwa Allah subhanahu wataala ta ulu zati ta ulu sifati ta ulu alqari wal galabati ba ta yazo da yado ji gangani biyu zan ngole to musulmi to yahudi to nasara ba ta zamdo ga baduwa mata kwata lo sama imana Allah da sama ne lauga Allah subhanahu wataala wọn Allah kuta ce Allah shi sama bu Allah wa don eh ga Allah wa daban dun da ce ce ya khafu na rabbahu min fawqihim eh su da ya ce cha daga babu daga da cha gona ilahi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu ya tun kirki da ba ce ga mu gulu ce ce ga ta'rujul malaikatu war ruhu ilayhi ko malaka je gulo bayan ceci ceci ga yake fir'auna wa ya ha ma nubni li sarqan la ali ablughu al asbaba asbaba samawati fa wa la ilahi musa wa ni la zunuhu kaziba ya wa ha mana tuye kara ci koya ni bo mi la ni tuye koji mi da yana gal iratu samanin e bo mi shiyen ci sokoya nabi musa le bo ne mele gamanin Mu wa gaba kana fir'auna qad fahima an musa ila an fawqa samai fir'auna ji ganewa daga ba annabi musa ga annabi musa ji imani ba tsaye tunan sama ne hatta rama bi sarfi an yattali ilaihi fir'auna cewa ga muda da zucin wule wata hama musa bil kadibi fi zalika wuce ji annabi musa tuhuma bai ganne ga gamanin sun wa mukhalifuna laysa bi wa mukhalifuna laysa ya'lamu an la fawka fawka wujudi zatihi fa huwa ajaza fahman min fir'auna dane ne yi ba ganno nan ga wale zanna fahimta wujin bodi ga tayin fir'auna mana kin wa gan gan wayo an zanna ga ga tuci da sama wani zanna ne yi musu da mito zanna ga ga tuci mun ji daidai ta cin al'un ta cin al'ara shi wa umada sama buwanan zane fir'auna ngula mito aya ne ga zane wace ji kuskuren fahimta a ce fir'auna da ya yi da sama wannan bai zo ji gane ku wata su daga ba a nemi sa sallar mawuyan a risun ya jariya mawuyan ga ayin Allah ba Allah wadon kalatu jin da yunci ga fi sama Allah da sama fi babu nauyi ala fi babu kiyo ala siru fil ardi idazun e dani ni yake bo fil ardi babu siru alal ardi idan da ta kimbo wa sharat bi rasi ya ci shara ga ciwi wa qala man ana zimiyo annabi gimu shi da gimu shi qalat da zagin daga anta rasulullah tuciyar cin gawa na muhammadu ya tuciyar tsaye ciwo faƙala ne bigayi a tikaha fa'in na mu'mina a wujin na lugwaji mu'mina a cin cinga gamu yo ruwalima muslim gadana wale ga annabi sa sallam wa imanu tabbatarwa daga nazarin mun je zagin daga Allah dan sama wannan Allah subhanahu wa ta'ala gan yadda birul amra min as-sama'i al-ardi thumma ya'ruju ilayhi sai kun ba to yace annabi sallallahu alaihi wasallam hutu yana tsakanin sama bai sama yana harbe sama hutuwa bai ko bai yana tsakanin sama hutuwa bai to al'ada shi nan cewa allahu fauka zalika allahu don kiyan to ne bu hadis na da hadisun na to ya ibn al-imam abul qasim zinjani bai al-imam az-zahabi sai ga tubun gali sa'di qasidatun fi qawaid al-sunna na sa'd ibn ali az-zanjani da litafin kai tin qawaid ya al-sunna jo na qasidu al-imam az-zahabi ke ga tazkiratul fazo ga kad kana al-hafiz sa'di ibn ali hadha min ru'usi al-sunna wa immatil athar nga sa'ad ibn ali nan wanda min tishin ya alu sunan jogani bi ayi ma ya alu asar shi wa mimma yu wa mimman yu'adil kalami wa ah, man yu'adil kalama wa ahlihi ga madan ni zai je na ilmul kalam ko bi zai je ilmul kalam ne wa al araa wal ahwaa al imam sa'ad ibn ali ma wajiyo wa bi ra'ayi shi ba ngani bi tun ya shi fanas'alullah an yaktima na bi khairin ya babe tsoyaci mun la yazo ba yi fi alheri wa an yatawaffana alal imani wa sunna tsoyaci mu duwaili jajali ta ce imani bi sunna falaqad man falaqad falaqad qalla man yatamassak bi mahdi sunna imam zabi idza jaki ake jilagwa lagwasu sunna na ake bal tarahu yusni ala sunnati wa ahliha wale zai mafi ji sun e eh, a su ya jinge sun mai wangi wa katala ta habibi da ilkalami amma bidi a ilmi kalami an ganshi wani da sura alal khawdi fi asma'illahi wasu fatihi ya zaci ya gagu matsalin ala asma wasu fatihi ma yi ilimiya wa badara ila nafiya wa tafen yuya wa balaga bi zami yi tanzu zuciya. gan wani tsoji tata wa da ma kamar tanzi tanzimin rabu. ga yanayi yanayi yanayi wasu wali ta ta yanzu ya cinu ngai wasu wani wasu ya ci cin wa na hati bi ma wasu fabihi nafsa wuta ala wani malatu ya ce wa jiye bai na ci gaji mini wani alimamu sa'ad ibn ali az-zinjani mun ji rayuwa maka karshen rayuwa maka kai kibla musulmi ji wannan musulmi da nan don du'a da sai bai maka nan ya na zane gaji jiwaru don maka wani wani fiye gumbe man shi kaka ma fiye di man wuce shi na ma fiye di kati ji bayan nan gada shi docin wani diana alima sa'ad ibn alima da ya shi na halbi kafin biya ji hajjili na. alima sa'ad ibn alima ya zuyo na wanda maka wanda matsayin ciko zane ji jima alima sa'ad ibn alina wale ya gajiye ne laugan man wuce kongu zamanin wannan zane shi shi tarjima ya limamu sa'ad ibn ali nan ko ya limamu zabi nan ke manwaci kakayi nan ke jauzi shi nan ba to albidatu wanda ya bi kasirin ke ala sabu ya sama ani nan ba ta man da ba na shi ala tarjima ya limamu sa'ad na ali a zinjani bi nan a ji shara ga manwaci kuyo zamani wajen na ko sashe kutubu ya tarajumu shi ma ga beto zangoci ji tar shi a jan jiki yake e gbito ya e ce zangoci kemin befi kutubu shi wani a gansa wa hangi shi maka a jan fe kisiyan egwayen imam musa'ad ibn ali annan nasa fi maka yuqabbiluna yadahu a ga ya zajaja sai ki sai goyen sa'ad ibn imam musa'ad ibn ali sai zan ce wasu albatu ta tuba guna ga yuqabbiluna yadahu aksar ma yuqabbiluna al-hajar al-aswad a ga ya zaje ki sai goyen abul qasim zinjani modan kemne ki sai al-hajar al-aswad na ban san da ce wasu zan ce wasu ga idza kana idza dakhala al-mataf abaki al-imam sa'd ibn ali ga ga dabana wa ji tawafi nan khala al-mataf min at-ta'ifin zan dole ji tawafi kanga bi ma'ana ya zage ji tawafi kanga mai ki ji da laso kanga a da da fe da ki sun yawu wale ne mubalaga nan ji faruwa nan ina ji faruwa nan ga gagagan ina din da biyan al-imam sama'ani mu fe bi kitabul ansabu ga kanin nasu ya tabarraku na bihi e da jaja fe da wa albarka bi al-imam sa'd ibn ali qala hasiduhu li miri makka e da ji ji imam sa'd ibn ali hasada a ce ga yace maka aga innan nasa yaqabiluna yada zinjani akthar mimma yaqabiluna al-hajar al-aswad wace e da je kisa ya goya abul qasim zinjani mu wadan kimne kisa al-hajar al-aswad na kaliman na famini zai je jin alimamu zinjani asa da nan gawon are ya zaɓi wale ya zaki sai ya ganna san ki sai ya ganna san sai ya ganna san har tu ba wu na ga katar ji musu ya eh, luka gubo nan alali ma zai ji asa da tsaga irin nan ba na ma alimamu samani ga kan nasu ya tabarraku na biyu nan a shekaru da za ka gan هذا أمر محرم لا ناسب أن الزنجاني يقر ذلك ngan abe da wa albarka wa bin dole yiji da to ga limamu zijani wa da bin ibn ya to mun wale nan yi dide la ta gudu ni ga biya ka tuna ko annabi ga mana haba yanta masalan nas law qiyam fa ta ba makhada min nas ne ga ga ta la na kan yawun wa da ya mun shi na ngo ji gani ako e bogo in la da ja albarka ne milatu so ko milatu tuchu imani ji lawa na alqur'an man wa taqaw da fata alai barakatin min as-sama ya da shiga imani ji a ce made da sai ce ci ce ta Allah albarka biya daga sama ya san ramadan ya tsana da albarka ne waje ba da wani bai wula da wani ko ya shi ne da kadir ya ci wani da albarka nan yanki ce ya sa'o yanki ce wani da albarka ne halon mu ilal gaza il mubarak don bi na ya madina in yi wani da albarka ne ya bi na anabi sa sallan mutum falalwe nuwa ya zamzam in yi wani da albarka ne nuwa ne amfani wajibi wala mutu suna nabi wode da sun yace ci wala bidiyo luwa wala go sun tauhidi wala go sun sunne ne ga Allah da albarka agwa gabe daga ba aliya ta yali sun ga masatu ala yadi ahmad ibn hanbal wa yanzuru ga lagwa fingwa imamu amadi lagwa tugo ko mafili fagadiba na ma'amma ta ji fushi waje Allah ya fudu yadda wuce fiye gogu waya kunu ga amma na kastun haza babu ya je ga irin nan wani imamu amma ji in karo yadda nan ya bugon mai sun suna bai shiga wanda yawa ga ya ta biya lokura ko ya ta biya kisi gwamnati ko ya ta biya kisi yagu ko ya ta biya jika za ta ji ji mana jami wani na murmun karo na litin gudu nan amma ya zo ki siye gwayen man wujiga ya wani albarka ba mai boye miso kawai ko ki su ya goye boye miso bai ci wani walayu nan wanda ya ci albarka ba ba shekul islam ya gan ibn taymiya littafin alfatawa al mata na ya ji dan ya kunu ya ta duna illa kalila ya zo ki su zaye go zama fari da ya ji wa sai da yi ila ai asalaf wa wa amma ibtida'ul insani bi maddi yadi lin-nas li yuqabbilu amma yazo la yaqulu ya zaji ga kisi ya gwami li ha? wa qasdi li zalika mun so mai waga jin naji fa za yunhanu bila nizai aga annan tokan kayan nan manka zan don wani nuyi bi khilati ma iza kana al-muqabbil huwa al-mubtadi li zalika inda gwa ga zan ga gwa wa kizon sura jewan muktasar al-fatawa al-misriya ibn muflim makke lubi al-adab al-shar'iyya ngole inna wa yi ga wato lagwa da daga wa asa aki su go yare abdullah ibn ahmad ibn hanbal ga ra'aitu kaseeran min al-ulama'i wal fuqaha'i miliyan ya sarawi to mai fikiuji wal muhaddisina to man kun hadisi shi wa bani hashim to banu hashim shi wa quraish to quraish wal ansar to ansar shi yuqabbiluna yani abahu bab ma'ana sai kisi imam ahmad ba'dhum yadaihi dan wace ya gwa sai kiso wa ba'dhum rasu sashi mai yata sai kiso wa yu'azzimunahu ta'ziman amma sai wuce zalika bi ahadin min al-fuqaha ghayruhu ay jeyin nabi afa na man wacin ngali imam ahmad bana wato ya e ji imam lam arahu yashtagi an yuf'ala bihi zalika imamu ahmad wa wa gaje yirin da bin wuya gamala a taqiyuddin ibn taymiya mun fe bu na yuga taqiyuddin na amma suno ji ga biyo ne al-imam an-nawawi mun fe bu na fe yuga muhyiddin na amma suno ji ga biyo a da ya bodi kibo e sunayen taskiya so wato yunga ci shi wafe yi zai gan a fi adowe a fi ajiwo kirani a fi ga waje ko a fi ajo kaza-kaza wani yin na shi benin mun dide da àwọn ilito guru a na diga ya gado mun latattun ne kamata rashin nasara yi sabbin maryam anibi ga gashi kuti be sunna yan wi ma la tahlifu bi wala bi abai ko gashi kuti be ma je kuti be man ce shi ma anibi ga gashi da da wu ma ngama lawa muazu kan ko law kuntu amuran ahadan an yazida li ahadin la amartu al mar'ata an tazida li zawjiha ga gashi da da jan zani shi ma ga zani ci juz da duya na ga yin su juz da duya ebo ebo imam ahmad ń bọ́ wọn náà àfẹ́jẹ́ ilé mẹ́jọ àkíyèsí egun àkíyèsí egun àkíyèsí kankan wọ́n lè kíbo ń bá wọn imam sa'ad ibn ali az wọ́n jẹ́ 471 rujin 90 years ngana mai tarjimayen manna na in insha Allah ta'ala ka tuni buru ya dace min nazumin arra'i yato gaji daidai na cece aladoya bane gaci bici na cece fabi subhanakallah mu wa bihamdika shaɗu an ilaha illa an astaghfiruka wa atubu wato inda wa daga gyan